To uwa wanda bai sani ba ya sani, hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin sati ɗaya, kowa ya je ya karɓi katin zaɓensa. uwa don girman Allah, don girman Allah mu daina wasa da wannan damar. Wai ya za a ringa cewa wai katin zaɓe wajen miliyan kaza a ofis ɗin Aina ka je ka karɓa wai saboda rahin mutunci ba ka je karɓa ba. Kuma an zo ana shugabanci ka ringa cewa wai an zalunce ka amma ba daidai ba. ina so in nuna mutane wani abu wanda yake cewa ba zai je yi zaɓe ba ba fa hankali ya fi kowa ba rahin hankali ya fi kowa dole mu faɗi wannan duk wanda yake cewa ba zai je yi zaɓe ba ba hankali ya fi kowa ba rahin hankali ya fi mutane a to shi kenan ba za ka je kai zaɓe ba kai saboda kai ka fi kowa hankali ko to bari mu akwai wani abu da ake cewa a ah, wai ta salimi da dali bari mu sallama maka yanzu idan kai baka je kai zabe ba tunda kai mai hankali ne kana nufin suwa za su je su zabe marasa hankali to su marasa hankalin idan sun je sun yi zabe sun zabo shugaban in ya zo zai mulkin banda kai wannan abun jahilci ne muna faɗi miraran duk wanda ike cewa shi ya gaji ya daina zuwa zaɓe shi ba zai zaɓe ba shi kaza wannan zaɓen ma da kayi da baka yi ba duk ɗaya ne wannan abin jahilci ne muna ƙara maimaitawa kuma ya kamata ma malaman mu da sarakuna su fito su wayar da mutanen mu kai akan wannan ishu din na zaɓe saboda jahilci ne idan ka zo ka ce kai ba za ka yi zaɓe ba ai abin da kake nufi kai kafi kowa hankali kenan to marasa hankali in sun zaɓo shugaban idan ya zo zai mulke ka zai mulki masallacinka zai mulki kasuwarka hatta gidanka yana ƙaƙayin ikonsa ina jahilcin da ya wuce mutumin da zai juya ka ya juya ƙasarka ya juya masallacinka ya juya kasuwarka ya juya islamiyin yaranka ka ce ka ƙyale wawaye su zaɓo ma wannan mutumin miraran yake wannan jahilci ne ba ka da wata mafita zaɓen nan ko da ya kasance ba abu ba ne wanda musulunci ya sharɗanta to ka gane cewa ad-darura tubihul larura tana halatta abin da yake haramun a larurar da muke ciki kai yanzu kana ganin duk malaman da suka yi suke zuwa su yi zaɓe ba su fahimci addini ba sai kai sannan ka fi kowa hankali wawanci ka fi kowa za ka ji malam abin da yake wajibi a kanka ka fito ka yi zaɓe ka zaɓi wanda kake ganin tsakaninka da Allah ya cancanta in ka je gaban ubangiji i tambaye ka tsakanin shi da wane ya aka yi kabar wane ka zaɓi wane ka tabbatar cewa don fa sai an tambaye ka ina gaya wa mutane kullum wannan zaɓen kakkace ba a ƙur'ani a gan shi ba duk wanda ka zaɓa sai ka amsa tambaya a gaban Allah a kansa don haka mutane ma su san wannan mu daina yin kuskure na a ba mu wani abu mu je mu zaɓi wani wannan abin shi ma jahilci ne rayin sanin ciwon kai ne kuma wallashi sai Allah ya tambaye ka akai an ganka in aka baka takarda aka je a cikin mutum biyu ko uku ka zaɓi ɗaya ka tsaya kai a karan kanka kai tsaye da ranka a abin da ya bayyana gare ka wane ya fi wane kwaliti da nagarta to ka zaɓe shi ko da ba ɗan takarata bane ba ni ma in tsaya in tsaye da raina a abin da ya bayyana gare ni wane ya fi wane kwaliti da nagarta in zaɓe shi ko da ba ɗan takararka bane ba idan muka yi wannan to mun yi abin da za mu kuɓuta gaba ɗaya a gaban Allah kaga dai ba mutum da ya muka zaɓa ba domin me tsakanina in ma wanan bai cancanta ba na zaɓe shi Allah ne bai bai haska min haka ba ubangiji ne bai fahimtar da ni ba na zata wane ya fi anan kowa sai ya ta hari. amma ka san wane ya fi cancanta ya fi nagarta ya fi mai kamar zuwa kan aika ya fi kwaliti ka je ka duba wani mutum wanda ka san ba mai gaskiya ba ne ba wanda yake kyautata masa da to ɗan jari hujja ne rubabbe ne ba shi da kwalitin da zai iya shugabanci amma kawai saboda adawarka da wancan nagartaccen ko kuma saboda abin da wannan rababban ya baka sai ka je ka zaɓuwa ne to ina tabbatar maka da cewa a gaban Allah sai ka amsa tambaya akan wannan ya kamata dan uwa ka san wannan a gaban Allah sai ka amsa tambaya akan wannan don haka ka zaɓi wanda ya dace a nan ba ta yi lallai ka zaɓi ɗan takarata ba wanda za ka labarin ka zaɓe shi amma ala basira wajibi ne mu fita mai zaɓe kan wani wawa mana tunani ya dasa yi ma tunanin cewa ai ko ka zaɓa ba wanda ka zaɓa ake baka ba ai ko ka zaɓa ai kaza a'a je ka zaɓa ka bawa Allah sauran je ka zaɓa ka bawa Allah sauran kuma ga yi hukumar INEC ta yi abin da ya dace Zan yi bayani yanzu akan damar da ta bayan na To ‘yan uwa hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin sati ɗaya ne da 29 ga wannan watan da muke ciki wato yau da nake wannan magana kenan 29 ga watan Januwari na 2023 ɗin nan ta ce za ta rufe karɓar katin zaɓe duk wanda bai ja karɓar katin zaɓensa ba to shi kenan ya rasa sai kuma bayan zaɓe. to amma yanzu da ta duba ƙorafe-ƙorafe ta ce a mazaɓu ɗari bakwai da saba'in da hudu a lokacin gamman kai gaba ɗaya ko ina akwai matsala akwai ishu na rashin zuwa a karɓa to don haka mahukunta ta ci gaba da wayar da kan mutane su yi masu je su karɓi katin zaɓensu ta ƙara sati guda ta ƙara me sati guda kaga za mu shiga har biyar ga watan Fabrairu kenan lokacin saura kwana ashirin zaɓe tsari ne wanda babu yadda za ka yi mu inda a ce so samu ne kuma da ni yanzu a bisa ga fahimta ta ban ga dalilin rufe lokacin karɓar katin zaɓe ba amma zan yi magana akan saboda kan bidiyon yi tsayi da yawa zan magana akan wannan daga baya amma dai ya kamata mutane su yi amfani da wannan sati ɗayan su je su karɓi katin su saboda mu muna da matsala wai ba za ka je karɓa ba sai ya ƙure yanzu ko wannan kuɗin da aka ce a mayar wata uku aka bayar kowa ya sani baya da wata ɗaya ma in za mu faɗi gaskiya ba a wannan layin ko da zalunci ne tsarin da aka zo da shi tunda wanda isa zaluncin ya fi ƙarfinka don me muka mai da kuɗin sai da aka zo satin da za a rufe muke ta kokawa a banki mu muna da matsala an ce ka mai da kuɗin ka da he zancen banza kake yi wanda ba zai amfani ba zancen banza ne tunda in ma zalunci ne mutumin da isa zaluncin nan ya fi karfin ka to ka kai kuɗin ka ka dawo kai ƙorafin muka yi kai kuɗin yanzu in ka je an ce layin da ake wajen buɗe account duk mutanen mu suka ki buɗe account buɗe account din ma ya gagara dama kuma can gidanci ne kin buɗe account to da a takaice mutane su je su karɓi katin zaben su kafin biyar ga watan nan da za mu yi ga sati ɗaya da ya rage mana assalamu alaikum